A farkon makon nan da ya shige ne wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da 'yan mata bakwai daga garin Girnashe da ke gundumar ɗan ta a ƙaramar hukumar mulkin Isa a jihar Sokoto. Rahotanni sun ce 'yan bindigar sun arce da 'yan matan zuwa dajin Isa mai makwabtaka da shinkafi ta jihar Zamfara inda kuma suka nemi kuɗin fansa domin sako yaran a daidai lokacin da jami'an tsaro suka ce suna nan suna shirin ganin cewa sun ceto 'yan matan. To amma da alama jama'ar yankin ba su gamsu ba. lamarin da yasa suka yi gayya suka bi sawun 'yan matan da dukansu 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar ne da zimmar kwato su hakan ya haifar da ba ta kashi tsakaninsu da 'yan bindigar da suka yi musu kwanton bauna lamarin da kuma ya yi sanadiyar salwantar rayuka Alhaji Bello Aliyu shine sarkin rafin ɗan ta sakko babbar gundumar girnashe. Can gidan rana ce an ka ɗauke wasu 'yan mata guda takwas an ka kashe wani direban mota wurin harka itace yanga-yanga. Su ɓarayin sun kira daba cewa taho ga sunan duci suna jiran su to mutane ko da sun katari an ka raba Waɗanga da a san duci ashe barayi sun riga sun yi kwabarin ɗinsu sun hau babura babu ta waɗanda su ko ba su da kai ga wannan wurin ba su ko waɗanda an riga an kai inda babu gudu babu ja da baya su ashirin da shidda to suna sun ka kama su halba a halbe su to har sun ka bamu labarin cewa an kashe 'yan banga guda biyar su kuma sun kashe ɓarayi ba su san adadin su ba rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin duk da yake ta ce ba da yawunta jama'ar suka tunkari 'yan bindigar ba murtala mani shi ne kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto akwai wasu 'yan mata guda bakwai da suka je neman abin wuta satin da ya wuce har yanzu muna sauraron bayanin abin da mutanen za su yi domin mu san abin da ke to su kuma shine suka ce za su tafi inda suke cikin dajin nan sai sun nemo su suka ba da goron gayyata suka tattara mutane da yawa mai girma sarkin gobe ya ce musu ba a haka nan kar ku shiga kun ga abin da ya faru kwanan baya tunda mutanen nan suna bugo waya a tsaya su bugo waya a san yadda za a yi a ceci bayan a ce rayukan waɗannan ƙananan yara ba su ji ba. To baka ganin watakila rashin gamsuwa da yadda ku jami'an tsaro kuke aikin ceto 'yan matan ne yasa jama'ar gari suka ɗauki wannan matakin. to amma duk yanzu da yake so kai kuma sai ka tunanin rayuwarka menene mafita wannan al'amari da sauransu wannan ɗauke-ɗauke kusan duk Najeriya ba inda ba a yi Alhamdulillah nan wurin kusan da an yi wannan ɗauke-ɗauke muna samun galaba mutanen nan. Wasu Allah na taimakon su su gudu, wasu kuma ana magana da dangin su a samu abin da aka ba su a sako su lafi lafiya. Saboda haka ni ban ga dalilin sauri ba kuma bayan kowa ya ba su shawara cewa kar a yi wannan gaggawa idan wannan gaggawa ba ta daɗi. rahotanni sun ce daga bisani kuma 'yan bindigar sun koma garin na girnashe da yammacin jiya inda suka kore dukkanin mutanen garin yayin da kuma har kawo yanzu ba ɗuriyar 'yan matan bakwai da aka sace murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria